hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 24 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 126 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zazul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr az ad wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama littafi ne komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da al'adu da dabi'u da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama malamai suna jinjina ga ibnu al-qayyim duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi a halin tafiya a inda yake aikin hajji a kasar maka nesa da kasar su ta dimashku nesa da kayan aikin shi da sauran ainihin abubuwan da yake wato yake bukata a wajen rubutu Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi za a mu tashi a inda malam yake ci gaba da mana bayani akan mas'alolin da ke da alaka da aikin haji wanda yake tsawaita bayanai dangane da su da ta hakiki akan mas'aloli na sabani muna tattaunawa game da ainihin mas'ala akan Eh, nau'o'in aikin haji wanne ne ya inganta wanne ne aka soke wanne ne ba kaza ba ba inda yazo yana tattaunawa gane da a wato uzurori da za a baiwa waɗanda suke ganin cewa lallai watin ba dole bane a canza aikin haji zuwa tamattu'i mun ji ya ambaci uzurin wato uzuri na farko waɗanda suke ganin cewa hadisan da suka zo akan tabbatar da juya aikin hajji zuwa ta tamattu'i hadisan mansukhai ne waɗannan ya ba su amsa dalla dalla sai uzuri na biyu na waɗanda suke ganin cewa hadisan da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a canza aikin hajji zuwa ta tamattu'i ga wanda bai koro hadaya ba cewa waɗannan hadisai suna nuni ne zuwa ga wannan mas'ala ta keɓanci sahabbai ne kadai to ya gama kawo mana hadisan wannan bangare sai lokaci ya kure mana da haka zamu tashi a inda yake cewa wa amma hadithuhu al-marfu' hadithu bilal ibn al-harith fa hadithun la yuktabu wa la yu'aradu bimithlihi tilka al-asatin as-sabita akwai hadisin ainihin wato al-harith ibn bilal bin al-harith wato wannan daga sahabi bilal dan harith mun ji hadisin shi da malam ya kawo wanda al-imamu abu dawud ya fitar da shi to shine yake ishara in zuwa ga cewa wannan hadisi bai yiwuwa a kafa hujja da shi a nan wajen domin shi ɗan gidan wannan sahabi wanda sahabin shine bilal ibn al-harith to yana da ɗa mai suna al-harith ibn bilal bin harith wanda wannan yana da matsala malamai ba su san shi ba kamar yadda zamu zo mu ji daga ainihin wato shi kanshi al-imamu ahmad ibn hanbal malam ya ce fa hadithul la yuktabu wannan hadisi ba za a rubuta shi ba wala yu'aradu bi mithlihi tilka al-asatin as-sabita kuma ba za a dauki wannan hadisi ai karo da shi da hadisai waɗancan da suke tabbatattu ba qala abdullahi ibn ahmad al-imam abdullah ibn ahmad ibn hanbal rahimahullah huwa wa abu yace kana abi yara lil muhilli bil hajj an yafsakha hajjahu mahaifina Alimamu ahmad ya kasance yana bada fatawa akan cewa mutumin da ya tafi da niyyar aikin hajjin kirani to wajibi ne ya canza aikin hajjin shi in tafa bilbaiti wa baina safa wal marwa da zaran ya gama tawafi da sa'ayi to wajibi ne ya canza zuwa mutu'a wa qala fil sannan ya ba da fatawa shi Alimamu Ahmad in ji ɗansa abdullahi babana ya ba da fatawa akan cewa ita mutu'a ta aikin hajji hiya akhirul amraini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce umarni na karke da manzon Allah ya bayar cewa lalle ayi aikin hajji mutu'a wa qala sallallahu alaihi wasallam wa manzon Allah ya ce ij'alu hajjakum umra kuma yi da aikin hajjin ku na kirani ya koma umra qala abdullah abdullahi dan gidan imam ahmad ya ce fa qultu li abi sai na ce da babana fa hadifu bilal ibn al-hari fi fasakh al-hajj to Allah shiga farta malam me zaka ce game da hadisin bilal ibn al game da mas'alar canza aikin hajji zuwa tamattu'i ya'ani qawluhu ina nufin inda aka ce manzon Allah ya ce ko kuma an tambayi manzon Allah an ce lana khassa namu ne mu kadai manzo Allah ya ce musu eh naku ne kuka dai da na bayan ku qala sai Ahmad dan hambali rahimahullahu yace la ƙulu bihi ni bana bada fatawa da wannan hadisin la yu'rafu hadha rajul wannan mutumin ba a san shi ba ma'ana kamar yadda Malam Albani eh, din ya bayyana a nan wajen cewa ba a san shi ba yana nufin dan shi alharif ibn Bilal bin al domin Bilal dan haris. sahabi ne sananne amma dan shi al ibn bilal ibn al-harith to wannan shine wanda malaman hadisi ba su san shi ba to shine imam ahmad yake ishara akan cewa ba a san shi ba hadha isna hadha hadithun laysa isnaduhu bil ma'ruf imam ahmad yake cewa dan haka wannan hadisi isnadin shi ba sananne bane laysa hadithu bilal ibn al-harith indi yathbutu yace ni wannan hadisin na bilal dan harith a wurina bai tabbata babban lantana a yi muƙawama tsakanin shi da waɗancan tabbatattu haza lafbuhu malam ibn al-qayyim yake cewa wannan shine zancen da imamu ahmad ya fara qultu ni malam ibn al-qayyim sai nace wa mimma yadullu ala sihhati qawli al-imam ahmad na daga cikin abin da ke nuna ingancin zancen imamu ahmad wa anna hadha al-hadith la yasihhu kuma cewa wannan hadisi bai inganta ba annan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akhbara an tilka almut'a allati amarahum an yafsahu hajjahum ilayha annaha li abadil abad cewa annabi alaihi salatu wasalam ya musu bayani dangane da wannan canza aikin hajji da yace zuwa mut'a ya bayyana musu cewa wannan aikin hajji canza shi ya koma har abadan abidina fa يثبت عنه بعد هذا hadha annaha خاصة to ya a ka kawo wani zance da zai iya tabbatarwa daga baya cewa kuma wai manzon Allah ya ce nasu ne su kadai da suka yi aikin hajji a wannan shekarar kadai hadha min amhalil muhal malam yace wannan ya daga cikin abin da ba zai yiwu ba mafi kin yiwuwa daga cikin abin da ba zai yiwu ba wa kaifa amurhum bil fasxi wa yaqulu yaya za a yi kuma ya umarce su da su bata aikin hajjin su zuwa umara canza shi zuwa umara wa yaqulu kuma yazo ya ce da su dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyamah ya ce da su aikin hajji umara ta shiga cikin shi tashin alkiyama thumma yuthbitu yathbutu anhu anna dhalika muhtassun bis sahaba duna man ba'dahu sannan kuma a cewa ga wani abu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma yake nuna cewa wannan irin aikin hajjin ya keɓanci sahabbai kenan kaga wannan zahiri kudi tsakanin wannan zancen da kuma zancen cewa ha abada ne fa nahnu nashhadu billahi ibn qayyim yake cewa mu muna kafa shaida da Allah anna hadisa bilal bin al-harith hadha la yasihu ar rasulillahi sallallahu alaihi wa huwa ghalatun alayhi cewa wannan hadisi na al-harith ibn bilal ibn al-harith to bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuskure ne akai aka danga shi ga manzo Allah wa kaifa tuqaddamu riwayatu bilal ibn al-harith ala riwayat as-siqat al-asbat to yaya ma za ya gabatar da wannan riwaya akan riwayoyin amintattu tabbatattu hamalatul ilmi allazina rawahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafa riwayati malamai masu ɗauke da ilimin addinin Allah wanda suka ruwaito akasin abin da shi ya ruwaito ɗin nan thumma kaifa yakunu hadha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma ta yaya za a ce wannan ya tabbata daga manzon Allah wa ibn Abbas radiyallahu anhu yufti bi khilafi sannan a samu ibn Abbas yana fatawa da sabanin a bisa wannan takadirin da sabanin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yunaziru alayhi a sami ibnu abbas yana yin tattaunawa yana tattaunawa da malamai akan wannan matsala tula umri tsawon rayuwarsa an ta yin wannan sa'in sa da shi bi mashhadin min al-khas wal am kuma ana yin wannan tattaunawa ce a gaban mutane wanda suke ɗaiɗaiku malamai na musamman da kuma gaban sauran jahilai da talakawan gari da masu saurare da mabiya da muƙallarai da sauransu wa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mutawafirun a lokacin da ibn abbas yake tasaddi gaba da amsa ga masu ainihin kokarin suka wannan hadisi yake fitowa ya tabbatar da cewa ga abinda manzo Allah ya tafi akai ya tattauna da mutane akai sahabbai da yawa suna raye wala yaqulu lahu rajulun wahidun minhum amma ba a samu wani ɗaya daga cikin su da yace da ibnu abbas hadha kana mukhtassan bina babu wani sahabi da aka samu ya ce ibnu abbasin kayi kuskure wannan ya bance mu ne kawai mu bai laisa li ghairina hatta yadhhara ba'du mutu sahaba wani ya ce mishi bai halasta ga wasun mu ba sai kawai can bayan sahabbai sun kare gaba daya sai wani karatu ya bayyana da cewa anna aba dharrin kana yara zalika bihi abu zarrin cewa shi ya kasance yana ganin haka ya banta izuwa gare su wannan magana a dunkule gaskiya ce amma a keɓance ya tabbata daga abu zarrin yana faɗan wannan amma sai dai za mu ji bayani a kai a gaba insha Allah ba kamar yadda mala yake ƙoƙarin ya nuni izuwa ga cewa kwata-kwata magana ba ta inganta daga abu zarrin ba a'a ta inganta daga abu zarrin yana ba da wannan fatawa kamar yadda muka ji a baya al'imam musulun ya rawato wannan ainihin riwayoyi sannan haka kuma ya inganta ba a samu wani sahabi da ya mai ibnu abbasin inkari ta hanyar nuna masa cewa wannan abun khususiya ce ga sahabbai ba sabanin mas'alar uh, mut'atul nisa wacce sahabbai suka masa inkari kuma suka nuna masa cewa yayi kuskure manzan Allah ya soke wannan karatu ina fata mun fahimci wannan to anan sai malai ya ci gaba da cewa wa amma qawlu usmana radiyallahu anhu fi mut'atil hajj zancen sayyidina Usman kuwa da yace innaha kanat lahum laysa li cewa mut'atul hajj gare su ne su sahabbai banda wasunsu fa hukmuhu hukmu qawli abi dharr sawa'a shi ma irin zancen abu dharr al-ghifari ne radiyallahu anhu wa an usman cewa ra'ayi ne al-imam an-nawawi a cikin sharhin muslim ya tattauna wannan mas'aloli a cikin mujalladi na hudu inda yake magana akan ainihin juz'i na hudu a cikin abuwab na aikin hajji zaka ga bayanai da ya kawo da sauransu haka al-imam tahawi a cikin sharhu ma'anil afar. haka ainihin wato ibn battal a cikin sharhin bukhari nashi waɗannan tattaunawa zamu ji malam zai mana takaitaccen bayani akan su a hankali insha Allah yace ala anna al-marwiya an abi dharr wa usmana yahtamilu thalathata umur tare da cewa wannan abin da aka ruwaito daga Abu zarrin al da Sayyidina Usman radiyallahu anhuma yana iya daukan ɗaya daga cikin fuskoki uku ahaduha fuska ta farko ikhtisasu jawazi zalika bis sahaba yazan cewa a keɓance halaccin haka ga sahabbai wa huwa alladhi fahimahu man harrama al-fasakha waɗanda suka ce haramun ne ka canza aikin hajjinka bayan ka ɗauko ihrami daga miƙati da labbaika Allahumma hajjan kirani suka ce to sam bai halatta ka canza zuwa wani nau'i ba sam sam suka ce saboda wannan khususiyar ga sahabbai ne su kadai ra'ayi na farko kenan asani ikhtisasu wujubihi bis sahaba a keɓance cewa ya wajaba ne ga sahabbai kaga can halascin shi ga sahabbai nan kuma wajabcin shi ga sahabbai amma ga wasu fa huwa allazi kana yarahu shaykhuna qaddasallahu ruhahu wannan shine fatawar malamin mu Allah ubangiji ya ƙara tsarkake ransa ibnu taymiya kenan rahimahullah ya kulu malam ibnu al-qayyim yake cewa malamin namu yana cewa innahum kanu qad furida alaihimul fasxu li amri rasul qad farada alaihim al-fas li amri rasul sallallahu alaihi wasallama lahum bi su sun kasance wannan canza aikin hajjin zuwa tamattu'i ya zama dole a kansu saboda umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hatmuhu alaihi manzo Allah ya yanke ya ce dole haka za su wa ghadabuhu kuma yayi fushi inda ma tawaqqafu yayin da suka dan yi jinkiri fil mubadarati ila imtifali suka yi jinkiri daga barin gaggawar ainihin wato kwatanta aikin da ya ce ai to wannan yana nuna cewa su a wajen su wajibi ne wa amma jawazu wal istihbabu yace amma kasancewar juya aikin hajji daga kirani zuwa tamattu ya zama ya halasta kuma mustahabbi ne ma falil ummati ila yawmil qiyamah to sauran al'umma suna wannan babu ne su sahabbai tunda su ne da su da manzan Allah abin ya faru da su ko manzan Allah ya ce dole su canza to wajibi ne a kansu in yaso waɗannan maganganun na su Abu Dharr da su Usmana suka fassara cewa to wajabcin ya tsaya ne a kan su sahabbai sauran mutane fa suna iya yi min babil istihbab wa min babil jawaz wannan tace fatawar Ibnu Taymiya ita ce kuma fuska ta biyu da za a fassara waɗannan maganganu na al'imamu na ainihin sahabi Uthman da kuma sahabi Abu Dharr malam yace lakin ba zalikal baharu ibnu abbas ce, amma kogin nan na ilimi ibnu abbas yace ce, a'a, shi bai da wannan fatawa ba waje alal wujuba lil ummati ila yawmil qiyama yace wajibi ne ga al'umma gaba ɗaya su ci gaba da yin fashu min al ila tamattu saboda wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa anna fardan ala kulli mufridin wa qarinin lam yasuk alhadiya yace kuma dole ya zama wajibi ne ga duk wani mai ifradi ko kirani wanda bai koro hadaya ba wajibi ne a gare shi an ya hilla wala budda wajibi ne a gare shi daren yayi umara ya warware haramin sa babu makawa dole ji ibn abbas bal qad halla wa illam yasha kai ko bai so ma yayi tahlili kamar da muka ji ajiya sai bulkai qayyim yake cewa wa ana ila qawlihi amyalu minni ila qawli shaykhi ni ibnul qayyim na fi karkata zuwa ga magana ibnu abbas fiye da karkata ta zuwa ga magana malamin ma'ana bai so ya fito ya fito na fito da magana ibnu taymiya duba zuwa ga darajar sa idan shi da malantarsa da kwarjininsa da cika idansa kuma kasancewa ibnul qayyim wato na daga cikin ɗalibai waɗanda suke masu wafa'i ga malamin nan ibnu taymiya kamar yadda malamai suke cewa akwai ɗalibai waɗanda suka narke suka zama lauyoyi ga malamansu ɗaya daga cikin su shine ibnu qayyim ga ibnu taymiya wani daga cikin su baya ga wannan shine ainihin wato al-haythami ga malamin shi wato ainihin nuruddin al-iraqi zainuddin al-iraqi sannan sai kuma ainihin wato as-sakhawi ga malamin shi ibnu hajar waɗannan za ka tare da su wasu wato wanda suka narke ne a cikin ilimin malaman nasu ba sa saba musu illafin fin nadiri wal qalil to kaga nan didda ba su dace da ra'ayi ba tsakanin ibnu timiya da ibnu qayyim amma bai fito qarare bayyana haka ba sai bayyana shi da sura cewa ya fi goyen bayan magana ibnu abbasin ne fiye da goyen bayan maganar malaminsu wannan kuma wannan shine daidai game da kaida ta ilimi ya zama kana goyen bayan abin da kake goyen baya ne bisa hujja ba bisa hamiya ko dangantaka ko kusanci ba kai koda ba ilimi ba koda a rayuwa ne koda rabon fada zaka yi koda sulhu zaka yi koda zaka yi wani abu ne na ra'ayi to yanzu bisa hujja kake bin shi ba bisa kawai namu namu nasu nasu naka sai naka kamar da ake cewa wannan ya saba wa manhajin ainihin addini da zamantakewa ma ta gaskiya dole ya zama komai da kake hukunci a kan shi kana gina shi ne bisa ainihin wato wani ka'ida ta ilimi ta ainihin ma'auni da yake karkatar da kai zuwa ga wannan hukuncin wannan zai baka damar a ran da kuma ka gane wannan hukuncin ba daidai bane sai ka bar amma idan akan hamiya ne ba za ka ci gaba da nacewa akan abin da kai ko da ba daidai bane Allah ya tsare mu sannan na biyu kuma magana ibn abbasin babu shakka ta fi magana ibn timiya inganci a wannan wajen don magana ibn abbasin ta dogara ne da ainihin nasoshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine Allah ya aiko shine masumi yayin da magana da ibn timiya yayi kokarin taujihi na hada hadisan marfu'ai da kuma ra'ayoyin wasu tsiraru a cikin sahabbai wanda wannan ra'ayoyin da a ce duka sahabbai akai suke to za a iya ɗaukan wannan ra'ayin a fassara yadda ibn timiya ɗin ya fassara da a ce duka sahabbai ba a samu saɓani ba sun fahimci cewa wannan ikhtisasin ya keɓance su ne to wannan ya daga cikin aiki da fahimtar salaf cewa to su da abin ya faru a zamanin su, ya faru a kansu ga yadda suka fahimta muna da gaskiya abin da kula ake goguriyo akan lalle mutane su yarda da fahimtar salaf wajen fassara nasoshi amma sai aka wayi gari ba duka sahabbai ne suka fahimci haka ba wasu na fahimtar haka wasu na fahimtar akasin haka to anan abin da yake lazimi shine a dalilan da za su goyi bayan wani bangare sai a karkata zuwa gare shi sai aka ga cewa nassoshin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna goyen bayan bangaren masu cewa har abada wannan ya zama shari'a fiye da goyen bayan su zuwa ga masu ganin cewa wannan shekara ce kadai wallahu ta'ala a'lam zama kun ji ihtimal na biyu kenan sai ihtimali na uku wanda ainihin wato malai ke kokarin kawo wannan nassi sai ce al-ihtimalu thalith annahu laysa li ahadin min ba'di sahabati an yabtadi'a hajjan qarinan aw mufridan bila hadiyin wasu suka ce abinda wannan ainihin wato karatu ke nuni shi daga zamanin sahabbai kada wani ya sake fara shirin aikin hajji kirani zai yi ko ifradi to sai in yana da hadaya bal hadha yahtaju ma'ahu ila al-fasl suka ce wannan tare da hadayan ma to yana da bukata zuwa ga canza aikin hajji wato daga zamanin sa bai kada wanda ya ƙara niyyar wani aikin hajji sai tamattu in ko har zai niyyar tamattu ifra'a kirani ko ifradi to ya tabbatar ya tanaji dabba da zai tafi da ita don yanka ta a wajen hadaya lakin furida alaihi an yaf'ala ma amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallama ashabahu fi akhir al-amr sai zama na idan ya tafi da hadayarsa to sai abinda zai hau kanshi shine yayi aiki da abu na ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi min at-tamattu'i liman lam yasqil hadiya cewa wanda bai zo da hadaya ba ya tamattu'i wal kirani liman saqa wanda ya zo da hadaya kuma ya kirani kama sahha anhu zalika kama yadda haka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa amma man yuhrimu bi hajjin mufridin wanda zai harama aikin hajji yana mai niyyar ifradi summa yafsakhuhu inda tawafi ila umratin mufrada sannan bayan ya gama tawaful qudumi sai ya ce bari ya canza aikin hajjin zuwa uh, daga wannan umara daga wannan aikin hajji ifradi uh, uh, wa yaj'aluhu mut'a ya mai da shi tamattu'i falaysa lahu zalika bai da yancin yin wannan bal hadha ma kana lis sahaba irin wannan sahabai ne kawai ya halasta gare su fa innahu mubtada'ul ihrama bil hajj al mufrad dan sun fara ihramin su ne da niyyin yin aikin haji ifradi qabla amrin nabi sallallahu alaihi wasallama bitamattu'i kafin manzo Allah ya umarni tamattu'i wal da kuma canza ayyukan hajji ilaihi zuwa ga tamattu'i to yanzu tunda falan staqarra amluhu bitamattu'i wal fashi ilaihi yayin da ya zama umarnin manzon Allah ya tabbata akan cewa ayi tamattu'i wanda ya dauko wani aikin hajji ba tamattu'i ba ya canza shi zuwa tamattu'i to daga nan lam yakul li ahadin an yukhalifahu wa yufida bai halasta ga wani mutum ya yi saɓanin abin da manzan Allah ya ce ba ballantana ya kai shi ga yin ifradi sun mai yafsahu daga baya ce zai ɓata shi a tun farko sai ka ɗauki ta matu'i kawai shi ne abin da maganganun suke nufi cewa me ma'anan ya keɓance sahabbai abin da ya keɓance su halaccin fara aikin hajji da sunan kirani ko ifradi da kuma halastin combatin din shi along the way ana cikin yi sai a canza amma yanzu to bai halasta ga wani ya fara aikin haji kirani ko ifradi ba sam bai halasta ba sai dai ya fara tamattu'i kawai in ko har ya sake ya fara wancan ba tare da ya da hadaya ba to ukuba ce gare shi ba zai warware ba yace wannan shine ihtimali na uku sai ce wa idza ta'ammalta hadhain al-ihtimalain akhiraini in ka tsaya ka kalli waɗannan guda biyun na ƙarki huma imma rajihaini ala al-ihtimal al-awwal zaka ga ko dai ya zama sun fi karkata zuwa ga daidai fiye da wancan na farkon aw mutasawiyaini lahu ko kuma ya zama suna daidai wa daida wajen su ko rashin su. wa tasqutu al ahadith as-sabita as-sariha bihi jumla sai zama wannan fassara za ta kautar da yiwuwar a ce bari a gwama hadisan can na Usman mawkufai da Abu Dharri a ce bari a gwama su ai karo da su da hadisai marfu'ai ba sai zama wannan ya bamu daman yin fassara wadda take babu karo a cikin ta wa billahi tawfiq Allah shi ya bamu wannan dacewa zama kun ji yadda ya taujihin wannan magana cewa a bisa farlancin tabbatuwar inganci wanda kuma ya tabbata na cewa sayyidina Usman da Abu Dharrin sun ce wannan abin na sahabbai ne kadai to ma'anarsa in ma dai ya zama a bisa yadda Ibn Taymiya ya fasara cewa ga sahabbai wajibi ga sauran wanda ba sahabbai ba mustahabbi ko kuma ya zama wannan fasara ta uku ga sahabbai ya halasta saboda sun yi ne kafin a bada hukunci ga wasu kuma bai halasta ba saboda duk wanda zai daga baya an riga an san hukuncin kamar da muka ambata ajiye cewa ka san hukuncin ta shine aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai halasta ka dauki wata niyya ba shi sai dai in kana da hadaya da zaka koro daga wajen harami to wannan shine zai baka daman yin kirani kuma kiranin ka sani khilaful aula ne domin shi manzo Allah sai da ya burin ina ma da tamattu'i to wannan burin da manzo Allah yi sai ya kara ma matu'i falala akan falalan shi abin da yayi na kirani mun karanta wannan a baya ina fata mun gano wannan malam ya ci gaba da cewa wa amma ma rawahu muslimun fi sahihihi an abi dharr anna mut anna al mut'ata fil hajj kanat lahum khassa yace riwayar da kuwa shi al imam muslim ibn al hajjaj al qushayri rahimahullah ya ruwaito a cikin as-sahih daga sahabi abu dharr al ghifari radiyallahu anhu cewa mutu'a ta aikin hajji ta keɓanci sahabbai ne kaɗai fahaza wannan in da bihi aslul mutu'a in ya zan ana nufin asalin faruwa ita mutu'an fahaza la ya bihi adu minal musulmin ba wanda yake faɗa haka cikin musulmai cewa sahabbai ne kaɗai ya halatta su balil muslimuna muttafiquna ala jawazi ya yawmil qiyamah wato musulmai sun yi ittifaki akan cewa aikin haji na ainihin uh, mutu'a ya tabbata ya halasta hatashin alkiyama wa in urida bihi mut'atul fasakh in ku ana nufin mut'a ta canza wani aikin hajji ifradi ko kirani zuwa mut'a ihtamala alwujuha thalathata almutaqaddima to sai a dauke shi bisa waccan fasarar ta gabata wato cewa da Abu Dharr yayi mutu'a ta sahabbai ce kadai in yana nufin banda sahabbai babu wanda ya halasta ya aikin hajji na mutu'a to wannan kuskure ne ba haka yake nufi ba in ko yana nufin halaccin canza wani aikin haji be it kirani ne ko ifradi zuwa tamattu'i to wannan sai a ɗauke shi bisa waccan fasara cewa e eh, fasara ɗayan uku waɗancan guda aka ji guda uku da na ibn da wannan ta uku da, ta kafin ita malam ya ci gaba da cewa wa qala al-asramu في سننه وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان عن الأعمش an إبراهيم التيمي عن أبي ذر الأسرم ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarta Imam Ahmad ya ce a cikin sunan ɗinsa al-Imam Ahmad ya ambata mana daga malaminsa Abdurrahman ibn Mahdi shi kuma daga Sufyanu Sufyanu kuma dan Uyayna kenan daga al Suleiman bin ibn Mihran daga Ibrahim at ibrahim taimi tabi ya ce daga abu zarin al-gifari abu zarin yayi magana fi mut'atil hajji kanat lana khassa yace muta aikin haji ta mu ce mu kadai fa qala ahmad ibn hanbal sai ahmad dan hanbali yace rahimallahu aba zarri Allah ya gafarta wa sahabi abu zarri hiya fi kitabillahi azza wa jalla aiko mutu'a tana nan a cikin alkur'ani littafin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce faman tamatta bil umrati ila al hajj wanda ya tamattu'i daga umra zuwa aikin haji famastaysara min al hadi sai ya yi hadaya abinda ya ainihin sawaka ko kamar yadda yazo a cikin suratul baqara to kaga kenan yanzu Abu zarin wannan ra'ayinsa ne kuma ya saba wa matanin alqur'ani kuma ya saba ma ainihin practice aikin da annabi da sahabbai suka yi aikin hajjin kwana. to ba zai yi a karɓa ba saboda kasancewar shi sahabi ina ba mun gano wannan ba zai a karba kuma ba za a kyare shi ba ba za a ce bai kyauta ba yana da lada ɗaya na ijtihadi dan wajen ijtihadi da ba da fatwa tun da kan sahabbai har zuwa karken malami a duniya kowa ya ijtihadi za a auna ne da ma'aunai na ilimi anan ba a duban falala ta zamani ko falala ta asbaƙiyya cewa wane malamin wane ne ko wane ya riga wane karantarwa ko wane ya fi wane yawan bincike da ilimi in dai shi ma wancan din da ya magana ya cancanci ya magana tun asali to magana shi tana da ainihin alfarma ita ma a dube ta matsayin magana ce in tana da hujja a karban ba ta da shi a amma ba wai kawai za a dinga gwamawa ne a ce kai ka isa ka ja da wane ba e in dai kai ma malami ne kana da ta cewa a kai ba magana jayayya ake ba to da ka ga anan gashi al-Imam Ahmad ya iya nuni zuwa ga cewa magana ainihin wato sahabi abu zarin to ba ta tsaya kan daidai wa daida yadda ake ainihin kallanta a zahiri ba saboda saba wa nasin alkur'ani da kuma saba wa karantar wadda manzala su sallallahu salama ya ainihin wato karantar malam yace ma ne maniuna min al da aka faɗi wannan magana sai mutanen da suka ce kada a sake a canza aikin hajji zuwa wani daban musamman hanafiya kenan zaka samu waɗannan manganu a cikin littafin al-Imam al-Tahawi sharhu mushkil al-asar yace qawlu abi dharr wa usmana inna dhalika mansukhun aw khasun bi sahaba la yuqalu mithluhu bir ra'yi suka ce ai wannan zancen da Usman suka yi shi da Abu Dharr suka ce wannan abin yake banci sahabbai ne kadai to irin wannan zancen ba a faɗan shi da ka zance ne wanda yake la yuqalu bir ra'yi fama a ƙa'ilihi ziyadatu ilmin khafiyat alamanin da'a baka'ahu wa wanda ya zo ya ce ya keɓanci sahabbai ne to ya ƙara wata fa'ida ta ilimi ɗori a kan mutumin da ya ce abin ya zama gama gai. kaga shi ya kawo wani abu da ya haddi ya iyakanci fa innahu mustashibun li halin nassi baqa'an wa umuman domin zancensa yana tafiya tare kafada da kafada da tabbatar da nassin a matsayin shi nassi wanda yake muhukami ana aiki da shi da kuma nassi umumi sannan kuma da wani ƙarin zance akan fa huwa bi manzilati sahibil yadi fil ainil mudda'a wa mudda'i fashihi wa ikhtisasihi bi manzilati sahibil bayyina allati yuqaddamu ala sahibil yad yace wannan ya yi kama da ainihin matsayin mutumin da yake sahibul yad fil al mudda wanda yake da ainihin wato hannu a cikin dangane da ido wanda aka yi da'awa akan shi idan ruwa da aka yi da'awa akan shi wa mudda'i faskhi wanda kuma yake cewa ai fasku cewa fasku ya tabbata wa ikhtisasihi amma yace fashu din ya keɓanci ainihin wato sahabbai ne kadai bi manzalati sahibil bayyina yana matsayin wanda yake da shaida allati tuqaddamu ala sahibil yadi wanda za a gabatar akan wanda yazo cewa shi ke aikin yana ishara ne zuwa ga matsala da ake kawowa cewa mutane ne guda biyu suke rikici akan wani idan ruwa ko wata rijiya sai zama shi wannan hujjar shi kawai shine shi yayi aiki a wurin ko an gan shi yana aiki a wajen sai shi kuma wanda ya zo daga baya kawo hujja da ƙarin shaida akan cewa ai ya sai abu a wurin wannan da ya aikin ko kuma aikin da ya an biya shi kuɗi ne sai zan ana nan akan cewa lallai wannan idan ruwa shi wanda ya aikin yana da hannu a cikin samar da idan ruwa amma wanda ya zo da ƙarin wata hujja ta shaida za a karɓi wannan shaida a matsayin tana bayyana cewa eh aikin da wancan yayi kawai bai mallaka mushi to da haka wanda ya ce ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai fasxu din kaga iya abin da ya faɗa kenan sai wancan shi ma ya ce eh ya tabbata ai fasxu amma kuma ya keɓance mu ne Musa bai kaga shi da wani ƙarin bayani akan mujarradin cewa fasxu kwatankwacin wancan da ya ce eh ya tabbata kai aiki a wajen samar da idan ruwan nan amma kuma biyan aka yi kaga ba a yi inkarin abin da yi ba qala al mujizu lil fasq sai Musa ibn al-Qayyim da muke cewa ya halasta a canza aikin haji zuwa umara muka ce haza qaulun fasidun la shakka fi wannan magana ce mabarnaciya babu shakka akan barra da ke cikin ta bal haza ra'ayun la shakka fi kai ba ma magana bace wannan wannan san zuciya ne a gani na ne kawai وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر yace an samu wanda suka fi Usman da Abu Dharr daraja a cikin wannan harka ta ilimin sanin aikin haji ya fito karar ya faɗi cewa wannan san rai ne ba addini bane shine wane Imran ibn Husayn yana daga cikin wanda suka yi riwaya wannan aikin haji na ban kwana da haka yana da cancanta na yi magana specialist ne akan aikin haji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fi sani da suna hijjatul wada yace fa fi sahihain wal lafzu lil bukhari a cikin bukhari da muslim amma wannan lafazin za a kawo anan lafazin bukhari ne imran yace tamatta'ana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa nazala alquran mun yi tamattu'i tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma qur'ani ya sauka ya tabbatar da shi shine wancan faɗan Allah cewa faman tamatta'a bil umrati ila alhajji famastaysara min alhajji yace fa qala rajulun bi ra'ayhi ma sha kaji fasar Imran da Hussein din yace ya yace ana nan kawai sai wani mutum yayi magana da sarransa waye wannan mutumin Umar yake ishara radiyallahu anhu shine abin da ke ishara fa qala rajulun bi ra'ayhi ma sha to to wai ibnu Qayyim yana tabbatar maka cewa da yi wannan magana magana ce mabarnaciya ce ce kai ba ma magana ba san zuciya ne ma kawai san rai ne sai ce kuma ni ibn qayyim ba na fara faɗan cewa san rai bane akwai wani babban sahabi kwararre a harka aikin haji shi ya fara cewa irin wannan magana san zuciya ne shine maza ya kawo maka daga Imran dan Hussein a cikin Bukhari da Muslim wa fi lafzi muslimin wa lafzi muslimin nazalat ayatul mut'ati fi kitabillahi azza wa jalla ya'ni mut'atul hajj a lafazin Imam Muslim yake cewa Allah ya saukar da aya akan mut'a ta aikin hajji wa amarna biha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo ya umarce mu muka yi mutu'a ta aikin haji thumma lam tanzil ayatun tansahu mut'atal haji yace kuma sam ba a saukar da wata aya da ta soke waccan ayar walam yanha anha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama hatta mata manzo bai hanawa ba har ya mutu qala rajulun bi ra'ayihi ma sha kawai sai wani ya faɗi sarran shi wa fi lafzin yuridu umara a wani lafazin na muslim aka ce yana nufin umar ne mutumin da yake ishara wai ya faɗi magana da saran shi radiyallahu an imrana wa an umar bin khattab qala abdullahi bin wa qala abdullahi bin liman sannan sahabi abdullahi dan umar ɗaya daga cikin malaman sahabbai radiyallahu anhu an abi ya faɗa zance ga wani wanda ya tambaye shi akan mutu'a. wa qala lahu yace da shi inna abaka naha anha da ya tambayi Abdullahi dan Umar ina hukuncin mutu a aikin haji yace ai sunna ce sai ce to amma babanka yana cewa babu kyau sai sai Abdullahi dan Umar yace mishi a amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahaqqu an yuttaba'a aw amru abi umarnin manzon Allah ya fi cancanta abi ko ko umarnin mahaifina babu shakka akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bi wannan su'al ne wanda yake na tawbih na tsoratarwa da kure wa qala ibn abbas liman qala yu'ariduhu fiha bi abi bakr wa umar sannan ibn abbas shi ma da ya faɗi fatawa akan aikin hajji mutu'a sai wani ya ce da shi to ai abubakar da umar su suna cewa a ci gaba da yi kai zaka ce ba za a yi ba sun fika sanin manzo Allah malaman fiqhu sun fika sanin hadisai ba ka ake cewa ba tun da kaga ba su aiki da shi wato akwai dalili da ga mu sayyidina abdullahi dan abbas haka sai ya ce yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama ina ga an kusa a fara muku kwaran kwatsa na duwatsu irin na ashabul fili an kusa a fara ruwan dutse na wuta daga sama ana cewa manzon Allah ya ce kuna cewa wani aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala abubakar wa umar ina cewa annabi ya ce kuna cewa wai abubakar da umar sun ci malam ya ce fahaza jawabul ulama kaji amsan malamai wannan ita ce amsan malamai idan aka sa manzo Allah a gaba to kowaye kawai cire shi ake cire mai rawani ake komawa yake a cikin mabiya a cikin ainihin flow members manzo Allah yana jawabi to kowa shiru yake ibnu qayyim yana magana a cikin bada'il fawaid game da ayan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tarfa'u uh, menene wala tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'd yace jama'a ku duba abinda fa aka hana mafi karanci shine kar ka daga murya da manzo Allah yana magana kar ka daga muryarka akan muryarsa ce to ina kuma ga daga ra'ayin wani akan ra'ayinsa ya fi hadari kenan magana manzo Allah yana yi ba a yadda kai magana taka ta zama ta yi ainihin overpowering muryarsa ba ta sha makance muryarsa ba a yadda ba laifi ne Allah ya hana sannan kuma kada ka yi ja'in ja da shi wajen ɗaga murya kamar da kuke wa junan kuwa ne ya faɗa wane ya mayar sai ce to ina kuma ga ɗaga ra'ayin waninsa ko ra'ayinka a akan nashi ba ƙaramin bala'i ba ne malam yace fa hadha jawabul ulama'i ji amsar malamai la jawabu man kulu ba amsan wanda zai ce maka usmanu wa Abu a a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minkum ai Usman da Abu Dharr sun fi kusanin manzan manzon Allah ka ake ba ce ai Imam Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbali da wani da wani ai sun fi kusanin manzan Allah ai sun fi kusanin sanin sunna kai gara ma waɗannan ma malamai ne za a ce daga cikin jubalin rawasi wani ma zai faɗi wani ɗan tatsitsi ne wanda ma ba ma malamin ba ne a asalin gaskiya shi malam wani tun yaushe ke kartar da suna bai ci faɗi ba kalla ba shi ku ku ka fi kowa eh mun bi shekara talatin muna izala ba mu taɓa jin wannan ba izala ƙarya kuke yi in dai izala gaskiya ce kun taɓa jin duka sunan da ya kamata ku taɓa ji amma izala kawai ka dai ce kawai kai ɗan izala ne fil jumla baka zuwa makaranta baka sauraron malamai baka tambaya kai dai kawai me kake yi kasuwancin ka ko aikin gwamnatin ka ko noma ko kiwo ko sana'a baka wazifa baka zuwa gumboka baka ba yan dariƙa wato cappa baka yarda da duk abin da suka faɗa amma kuma kai ba ahlus sunna ne inda tafsili wajen bin sunna ba kai dai kawai fil jumla musulmi ne da an yi magana kuma sai ka ce kai dan izala ne eh kai dan izala ne tunda ba dan dariqa bane kai ta hanyar definition na wato a abin nan al'amuru tu'rafu bi abdadiha tunda kai ba dan dariqa bane to lazuma haka kai dan izala ne kenan alal aqalli ba za a yi maka dinayin wannan mataki na farko na izalanci ba amma tunda ba karatu kake ba dole zaka ji abubuwa da yawa baka san su ba wannan kuma ba a fannin musulunci kadai ba wanda fadin shi ya kai fadin kogi ko teku har a ƙananan ilmomi na boko wanda suke da saha bayyika idan ba fannin ka bane wanda duk aka yi jawabi akai sai ka ji abu da baka san shi wannan haka Allah ya tsara saboda Allah yake cewa ma utitu min ilmi illa qalila Allah bai ba ku ilimi ba sai dan hikin nan saboda ilimin yan adam ana idrake shi ne ta hanyar hawa ta hanyar ji da gani da ɗanɗana da shinshinawa da taɓawa da haka ɗan ada yake idrakin ilimi to waɗannan hawas ɗin kuma dukansu suna da limitation ɗan ƙanƙanin limitation ɗinsu abinda za ka iya ji kaɗan ne abinda za ka iya gani kaɗan ne abinda za ka iya taɓawa kaɗan ne abinda za ka iya kaza duka kaɗan ne ba ka da yadda za ka ka samu wani ilimi beyond waɗannan hawas ɗin don sai dai ka ji ko ka gani ko ka ɗanɗana ko ka taɓa ko ka shinshina to sai zama ilimin mu takaitacce ne ƙwaron gaske to mutumin da ke da ilimi takaitacce kwaran gaske ya kamata dama ya zama ya bude zuciyarsa akan kullun zai ji abin da bai sani ba kullun kowane lokaci ko da ta'i ne na banza kake a cikin mutane sai an gaya maka wata gulmar da baka taba jinta ba duk wanda yake zaman majalisa ya san wannan duk iya gulmarka da iya jiyo sirrorin aibobi da matsalolin mutane in aka zauna sai ka samu wani irin ka ko kwatan kwatan ka da zai faɗo ta gulma kace tari mu taba jin wannan ba me yasa baka inkarin wannan gulma ba kace ƙarya ne tunda baka taba ji ba amma an karatu ne ana fara sai mutai ce bai taba ji ba ƙarya ne ko kuma ai ba a taɓa faɗan wannan ba sai ku haka su mala albani namu marigayi suka sha wannan ainihin wato jafa'in daga galibin ƴan uwan mu ahlus sunna da sauran musulmai wanda hakan ya haramta wa da dama daga cikin su cin albarka waɗannan malamai su malam Ja'far Mahmud Adam su malam Albani su Abubakar Gumi da makamantansu Allah ya gafarta musu duk abin da suka fara sai wani wani can a gefe wani bakada mushe kawai ya ce ƙarya ne shikenan kuma sai sauran jahilai su ce ai wani ya ce babu wannan abu to amsan malamai kamar da ya fara anan shine ba a cewa ai su wani sun fi ku sani a sai a duba abinda kuka fara din daidai ne ko ba daidai bane idan daidai ne sai a karba in ba daidai bane sai a mayar mu amma ba hujja bace a ce ai suwa na sun fi ai mai risala ya san da hadisi bai aiki da shi ba Allah ya kuma na mai risala ne na ruwan mu da shi ba abu ne ya damu da shi sai addinin musulunci ai mai risala ya ce saki uku a kalma daya saki uku saki uku ne da haka dole da shi za a aiki to annabin da aka aiko ya ce ɗaya ne sai ce ai ai mai risala ya ji ku sanin hadisin waye ce ya fi musana hadisa yana fi musana hadisa a ina aka rubuta cewa duk wanda ya yi risala to ya fi duk wanda ya zo a bayan shi sanin hadisi a ina aka faɗa ka babu kuma shi ilimi Allah bai keɓance shi daga zamani zuwa zamani a kowane zamani Allah yana iya daga wani malami ya fi wani wanda ya gabata malanta Allah na iya daga wannan kamar da Allah yake daga wani basaraki ko wani ainihin wato attajiri ko wani babba a cikin al'umma sarautarsa ko kuɗinsa ko girmansa ya ɗara na wanda ya gabace shi ana samun wannan umar ɗan abdulaziz da ya zo ya yi sarauta sarautar shi ba ta ɗara waɗanda suka gabace shi daga cikin banu umayya ba wajen adalci da kyautata wa al'umma sarki Haruna rashid da ya zo bai faɗa da ƙasan musulunci fiye da faɗaɗawar da na gaban shi suka yi ba su mansu to haka za ka yi ta gani irin wannan yana bayuwa a cikin rayuwa kuma mutane suna yadda amma da an zo wajen karatu ne to sai su zama wannan ita ce hujjarsu to ka dai ji wannan ba hujjar malamai ba ce wannan hujjar da take yawo a kasashenmu cewa ai mai risala ya fi ku sanin hadisi to wannan ba hujjar malamai ba ce hujjar waye kenan ta jahilai ce mafhumul mukhalafa hujjar jahilai ce kenan ba hujjar malamai ba ce Allah ya tsare mu na'am na'am sai ga abubuwan da suka tabbata da suna. Hmm. malaman da suke irin wannan su ba sa da cewa kan karanta da su an gane ba kamar misali wani matsalar da aka hmm. da matsalar wannan da ake da shi abu ne su ne hmm. jika sai ga ba ta da kun tabbatar da me suna amma irin wannan abin da su shirki ta yaya wanda ya tabbata a sunna malaman ba su jajirce su karanta da shi ba kuma sun yadda da shi sai kuma su dauki wani abu can daban su tsaye akan shi babu mamaki a haka shi dan yana yana zakiyo mutane ta inda ba su tsammani eh, daga cikin daman kuma matakan da ibn juzi ya kawo wani abu na shedan ke mutane akai akwai daga ciki ya saka ka dinga yin abin da yake shine khilaful aula in ya rasa yadda zai da kai daga cikin matakai na kasa kasa sai sa ka dinga yin ba abin da ya dace kai ba ko da ya halasta misali shine kana yin sallah kana tauhidi kana kaza kana ibadoji ya rasa yadda zai sa kai shirka ya rasa yadda zai sa kai bid'a ya rasa yadda zai sa ka dinga yin kaba'ira duk kaki ya rasa yadda zai sa ka dinga yin ainihin wasa da farillai kaki yin wannan ma ya rasa yadda zai sa ka dinga ganin sassaucin maimaita ƙananan zunubai wannan ma kaki ku sai shagaltar da kai da abubuwan da suka halasta wanda za su shagaltar da kai daga asalin abin da yake shine muhimmi maimakon ka ɗauki kuɗi da kake da su ko lokacinka kamar da ka ambata ka karantar da sunna ta gaskiya ga malami sai ya bakka da karantar da abin da ba shine aula ba sai ka buge da karantar da alburda misali wani wani waki kawai shirme wanda ba shine muhimmi ba ba karantar da qur'ani ba kana karantar da waka ko baka karantar da sunna ba kana ta karantar da nahwu misali ba idan bai da muhimmanci ba kaga yasa ka ka shagaltu da khilaful aula ko kuma idan kai alajin birni ne mai wakon ka dauki duki ka kai ta sadaka kai ta kyauta kai ta taimakawa marayu da marasa lafiya da marasa galihu sai kai ta canza motoci da canza fentin gida da canza sutura duk wata uku wata biyar ka je London a maka check up na asibiti ka tafi umara da sauransu kaga dai ya halasta ka more kul man harama zinatal lahi lati akhraja li ibadihi ko amma kuma makwabtanka da sauran al'umma suna kewaye da kai waɗanda inda ka musu alheri da wannan dukiyar zaka samu falala fiye da falala da zaka samu amma akwai falala a cikin morewa da kake to shirin na iya shagaltar da kai da wannan khilaful auladin to wannan shine yake yake bayuwa zuwa ga abin da yake wa malamai shine ga abin da ya kamata malami ya jajirce akan shi sai zama ba shi damu da shi me kun ya jajirce akan katar da sunna sai ya damu da zuwa wa'azi na hayaniya kawai a je nan ayi a je can yi a ɗauke shi a hoto nan a sa a facebook a can da sauransu ko kuma ya zama ɗan siyasa ɗan siyasa addini ko kuma kamar yadda ka abin da ya tabbata a sunna in yi zai kantar da shi sai ya ta kwana kwana saboda tsoron kai ya bakin jini akwai wannan ma in yi ba da fatawa an tambaye shi fatawa sai ta surutu har a rasa me yake so ya ce a fatawa malamai sun ce kaza malamai sun ce kaza malamai sun ce kaza daga karke ya ma me zai ci shi kuma kuma ga na annabi wanda zai faɗa kawai a zauna lafiya Allah ga tu malam ina hukuncin ya aikin haji tamattu'i ko kirani maimakon ya ce to tamattu'i dai shine manzo Allah ya tabbatar jama'a shi za ku yi saboda kaza saboda kaza a takeice sai ce gaskiya saboda Allah akwai maganganu da malamai suka ta yi tun ba yau ba wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza dan haka duk wanda kai babu laifi alaga tuma ina kun fil isra ce to akwai sabani ibn qayyim ma a cikin zadul ma'ad ya ma ce ba ma sunna bace wani ma ya ce kaza musamman in kana bin kaza in kaza kaza musamman in ba saba a garin ku ba kaka kawo fitina duk sai ya dagwalgwala asalin addinin sai zam yana yi ne dan tsoron kada ya bakin jini dan ba kowa ne ke iya jure bakin jini ba da mu gane wannan dan adam bi abiatul hal baya so ya bakin jini wato ba kowa ne yake jure bari yayi abinda to hell with them in kun ga dama ku ji in kun ga dama kar ku ji ba kowa bane yake jurewa sai ne taurin rai wani koma ta shi bai so ta jawo shi akan ta jawo shi ya gwammace ya ba kanshi wata fatawa ad-daruratu tibihul mahzurat menene dar'ul mafasid muqaddam ya eh, ta jawo su kaidoji <laughs> ta ji za ta je biki ya san za a shashanci a bikin ya ga to in ya hana ta za ta ita da kayan baya dama da kira aka bashi ita iyayen za su ce a raba auren ma da sauransu to yanzu da a zo aure ya mutu kaga mutuwa aure kuma ai ba abu ne mai kyau ba sai ya ba kanshi wannan fato to gara ta yi wannan ɗan asin rai a hankali to darɗin mafasid kaga muƙaddamu ne ala jarbil misali ai mutane da suna yin wannan to duk waɗannan abubuwan jama'a ya daga cikin sharrin shaidan da kuma soyayyen zukatan da mu muke a kansu kuma wallahi ni ban san yadda za a maganin wannan ba sai dai kawai kowa ya kokari shi dai ya gyara wa kansa ka kuma gyara ma waɗanda za ka iya gyara ma wato kamata yi a ce irin waɗannan sannoni a ji malamai sun jajirce wajen karantar da su babu no shakin babu sassauci amma lil asaf yanzu duk abin da aka karanta zaka iya jin wani malami kuma ana cewa malamin sunna ne sai zo duk sai ya rusa shi Ya ce duka ba haka bane ana samu wannan kuma wani malamin ma kwararre ne zai ce da hadisan sai ya yi intiqadin su sai ka iya da shi ba da ka iya wallahu musta'an hasali dai kawai shi mai saurari ko ɗalibi na ilimi ya zama yana da basira ta iya auna abubuwa bisa ma'auni na ilimi duk malamin da yake magana ka dinga auna me yake faɗa in kana karanta maganganunsa ko kana sauraron shi ka dinga kuma auna dalilan da yake kafa hujja da su wajen ƙwarinsu ko rauninsu sai zan ka masa hukunci da gwargwadon haka ba tare da kuma wato tafriti ko ifrati wajen kauna ko kiyayya ba sai ka zama daga cikin ummatan wasatan matsakaita waɗanda ba sa zalunci a ainihin hukuncinsu su ko kuma jafa'i ga mutane wallahu ta'ala a'lam malam yace fa halla qala ibn abbas wa Abdullahi ibn zubair abubakar wa umar a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minna me ya hana ibn abbas da Abdullahi dan umar ce to Abubakar da Umar gaskiya ne sun fi musanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai suka ce a daina yin ta matui to ya kamata a daina ko da ike mu mun san manzo Allah ya ce ai ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد tabi'ina ya يرضى bi hadal jawabi fi daf'i nafsi nafsi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma sam babu wani sahabi ko tabi'i da zai yarda ma da wannan magana a ce a bar wani zance na Manzan Allah saboda wani sahabi bai fahimci shi haka ba babu wanda bai da haka cikin sahabbai da tabi'i wa kanu a a'lama billahi wa rasuli saboda sun fi kowa sanin Allah da daraja Allah sun fi kowa sanin manzon Allah da daraja. shi wa atqalahu min an yuqaddimu ala qawlil ma'sumi ra'aya ghayril ma'sum suna jin tsoron Allah tsoron Allah da zai hana su su gabatar da maganar wanda ba tsare daga kuskure ba akan maganan wanda Allah ya tsare shi daga kuskure wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kuskure da tsarewa Allah shi ko duk wanda ya wannan ci manzo Allah bai da irin wannan kariyar to bai yiwa sahabbai a irin tsoron Allah su da sanin addinin su su dauki magana wanda bai da kariya isma su daura ta a saman magana wanda yake da kariya ta isma sahabbai ba za su yi haka ba thumma qad sabata an 'anil ma'sum musamman kuma bayan tabbatar magana karara daga shi manzo din nan tsararre bi annaha baqiyatun ila yawmil qiyamah cewa aikin hajji tamattu ya tabbata har tashin alqiyamah wa qad qala ya faɗa shi manzon Allah ya ci ta tabbata kuma har yau daga cikin waɗanda suka ce tabbataccen abu ne baqa tabbatuwar ainihin aikin haji tamattu'i akwai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Abu Musa wa Sa'id ibn al-Musayyib waɗannan a cikin sahabbai Ali ibn Abi Talib sadu dan abi waqas ibnu umar ibnu abbas abu musa ah, sa'id dan musayyib wa jumhur tabi'ina da kuma daukacin tabi'ai duk waɗannan suna da magana akan akan cewa lalle ya tabbata aikin haji ta matu'i har abada wa yadullu ala anna zalika ra'ayun mahdun la yunsabu ila annahu marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yake nuna maka cewa wannan tsurar a gani na ne ba abu ne da za a tsaga shi zuwa ga manzala tsari suna ba anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu lamma naha anha qala lahu abu musa al-ash'ari cewa umar dan khattab lokacin da ya kokarin hana mut'a din nan sai sahabi abu musa al-ash'ari ya ce da shi ya amiral mu'mini ya kai sarkin mu'minai ma ahdasta fi sha'anin nusuk wani irin bid'a kake so ka kawo a cikin al'amarin aikin hajji faqala inna akhudh bi kitabi rabbina fa inna allaha yaqul inda zami ruko da littafin Allah to ai Allah yana cewa wa atimmul hajj wal umrata lillah ai Allah yana cewa ku cika aikin hajji da umara dan Allah wa inna akhudh bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama in ku za mu yi riko da sunnan manzo Allah ne fa inna rasulullahi sallama fa inna sallallahu alaihi wasallama lam yahilla hatta nahara manzon Allah bai warware haramarsa ba sai da ya yanka dabba ranar goma ga wata fa hadha ittifaqun min abi Musa wa Umar kaga yanzu da abu musa ash'ari da umar sun daidaitu akan ala anna man alfashi ilal mut'a wal ihram bi habtida'an akan cewa hani zuwa ga ainihin wato canza aikin haji zuwa ga mutu'a ko kuma yin ihrami tun farko da mutu'a innama huwa ra'ayun minhu ahdathahu fi nusuk hani akan kar a canza aikin haji daga wani iri zuwa ta tamattu da kuma hani akan a fara aikin haji tamattu'i tun farko shi kanshi Abu Musa da Umar sun yarda akan cewa wannan ra'ayin Umar ne domin da ya ce mishi meye wannan abin da ka kawo shi farko a musulunci Umar bai ce a ba ni na kawo shi ai a cikin sunna yake Umar bai ce haka kaga yayi da cewa ra'ayin shi kenan laysa ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba daga manzon Allah bane wa in istadalla lahu bi mastadalla ko da yake Umar ya kawo hujja zamu ga mu ƙara magana akan hujjojin shine ya kawo wannan aya da kuma cewa a aikace manzon Allah kirani wa Abu Musa kana yuftin nas bil fasqi fi khilafati Abu Bakr radiyallahu anhu kulliha sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ya kasance tsawon zamani a zamanin halifancin sayyidina Abu Bakr yana bada fatawa akan cewa ayi fasqu zuwa tamattu wa sadaran min khilafati Umar da kuma farkon halifancin Umar hatta fawada Umaru radiyallahu anhu fi nahyi an zalika har yazo ya tattauna da Umar akan wannan ra'ayin na Umar wattafaqa ala annahu ra'ayun ahadathahu Umaru radiyallahu anhu fi nusuk kuma suka hadu akan cewa lalle wannan ra'ayi ne na Umar ya kawo shi game da al'amarin aikin hajji thumma sahha anhu ar-ruju'u anhu sannan kuma ya inganta cewa Umar ya ainihin bar wannan ra'ayi tuma kuma baya kaɗan da ya ce umar ya ce da shi faƙala inna a hudu kitabi rabbin A idan muka yi riko da ƙwar'ani ƙwar'ani ya ce ne wa atimul hajja wal umrata lillah bisa a ta jumhur da suke karanta shi da nasba akan alhajja wal umrata akwai wanda suke karanta da shi wa atimul hajja wal umratu lillah sai al'umratu anan fi ne wa atimul hajj jumla ce ku cika aikin haji walumratu lillahi ita ko umra dama ta Allah ce to malamai sun yi maganganu game da tafsirin mai ma'anan atimmu a kamar yadda zaka ganshi a cikin tafsirin ibn kasirin da littafin ainihin tafsir na alimamul cewa dai ko ya zama dama akwai hadisi da ya tabbata wanda al-Imam bukhari ya fitar wanda ke ishara zuwa ga sababin sauka wannan aya cewa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama a umrar shi da yi daga Ja'irana wani mutum ya zo mishi da babban riga da kayan gida yana tambaye shi cewa me kake gani ya manzo Allah game da ni din nan na tafi umara a haka manzo Allah ya kalle shi sai ya shiru zuwa anjima sai aka sauka mishi da wahayi sai ya ce aje a dubo mishi ina mai tambayar nan kamar da muslim ya ruwaito da yazo sai manzo Allah ya karanta mishi wannan aya wa atimul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla zuwa karshen aya to abinda yake nufi da al itmam da yace wa atimmu wasu malamai sun fassara da cewa al itmam shine ada'u al hajj wal umrah wato cikawa yin su hakkarki ma'anar shi duk wanda ya ɗauki harama aikin hajji da umara to bai halasta ya tsaya ba sai ya kai ƙarshe kamar da Allah yake cewa ah, wa atimmu siyama ila lay wanda da ya ɗauki azumi tun daga asuba to dole sai ya sadar da azumtuwa har zuwa faduwar rana ko ba a so a samu wani dan lokaci ko dan yaya ne wanda zai bayu zuwa ga bambantuwar ɗazu da yanzu kasancewa shi mai azumi kuma rasu azumi shi za ka amfani da lafazin atimmu bai amfani da lafazin wa akmilu ba domin ikmal na iya bayuwa zuwa ga samun daddatsewa kame da Allah yake cewa ne ainihin wato al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kaga akmala din saboda addini shine saukar da qur'ani wanda ya sauka a rarrabe to ikmali ke wato abu ya faru lokaci ya dakata ya sake faruwa ya dakata sannan kuma ya kai karken shi to kamar yadda misali mutum yake yin makaranta in aka ce ya gama makaranta to kamata ya amfani da kalma akmala hifzahu ko akmala dirasatahu dan ba a tamma bane dan an samu wasu lokuta da yake hutu ko yake bacci ko baya makaranta ko ya fashi to amma sai Allah ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata dan ni'ima Allah ita kuma kullun a cikin ta yake babu kibtawar ido da mutum zai wofanta daga ni'ima Allah zaka ita itmam ina fata mun gane wannan to haka wancan da yace wajen azumin da ake ga wanda bai yi bai yi hadaya ba fasiyamu ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة kaga ba a ce ba domin yayi uku sannan ya huta ya zo gida kuma in ya zo gida ta yi ba a tare da yi su ba to wannan ikmal ina fata mun gane da haka nan ya amfani da lafazin atam at al-itmam domin ya zama cewa wato daga sanda ka dauki harama zaka ci gaba da mutaba'ar ayyukan na kabbar bari da hailala da labbaik Allahumma da tawafi da sa'ayi da zaman mina da jifa karka fasa komai sai kai su duka shine ma'anar itimam al-itimam ba'da shuru ko kuma al-ada'u al-kamil komai ka cika shi yadda ya kamata karka rage komai daga cikin ayyukan aikin haji akwai kuma fassara ta uku wadda ita ce itimam shine ka ɗauko harama tun daga gidanku kamar yadda aka ce wa kai ibnul jarrah yana yi daga garinsu a baitul maqdis daga ne yake saka ihram ya fara talbiya amma hadisin da yazo game da cewa haka sunna ne bai tabbata ba al-imamu abu daud ya fitar da shi da isnadi mai rauni karanta littafin ainihin ah, da'if na sunan abi daud da mal albani kuma anan ne ma abu daud ya bada labari cewa rahimallahu waki'an kana yahrumu min baitihi baitul maqdis ko wani lafazi makamancin haka an samu da dama daga cikin magabata wanda suke haka ma'ana tun daga nan zariya ko kano ko sokoto za ka saka ihrami a shiga jirgi kana ta labbaik allahumma ba ruwanka tun daga inda kake tun daga gida tun daga sanda za ka hau a taɓa zuwa tashan mota da za ka shiga mota zuwa sansanin alhazai kana cikin ihrami wasu suka ce wannan shine itimam wasu kuma suka ce al-itimam na nufin ka fita daga garinku ka tafi aikin haji zama aikin hajji ne kadai ya kai ka ba kasuwanci ko ganin gari ko kuma ka fita ne don ka je ka ɗan huta wahala ta yi maka yawa inda kake ba wannan ita ce fasara al-imamu sufyan bin sa'id bin thawri duk da yake kuma nasin alqur'ani na nuna halaccin yin kasuwanci shi abin nan manafi na aikin haji ko na daga cikin da ya shahadu manafi alahu to amma abin da fasar take nufin kai ya zama wannan shine asalin burinka akwai wanda suke yan kasuwa ne burin su kawai zuwa aikin hajji ba ibada bace dan su je su da kayan su ko su je su saro kaya dan haka wani ma zai tafi da mutane da yawa da ƴaƴan shi da almajiran shi da iyalan shi dan ya sako kayayyakin sari a cikin awon za a baka kudin kujera ka tafi amma kujera ce kawai kai ba za ka siyo kaya ba ko umara za ga mutum zai tafi umara sai gan shi da mutane ashirin ya biya musu bai jin kyashin kujera da biya musu 250 da kudin hotel naira 2200 bai kyashin wannan amma su ba za su siyo komai ba zai siyo kaya ne duka sai ya zankamo su a wannan au don yi zo zai fitar da duka kudin kujerun da riba a ba'afan mu za'afa yes kuma da in za a tafi zai kunsa musu gora da magi da kaza a ciki ina fata mun gane wannan to babu kyau wannan ya zama in ya zama asalin manufarka kenan kawai wannan kasuwancin ba manufarka ibadar ba wanda za ka gane dama daga cikin mutane manufarsu kenan idan aka je bai ma damu da kai da ya kawo ka ka sauke ma umar ko baka sauke ba ruwan shi ka san inda za ka yi shi ba ba wa zai ba kuma ko da ya sauke in ya dawa kunnan na farko na kudumi to daga nan ba ruwan shi da harami zai baccin rana ne kawai a hotel ya tashi ya ci shinkafa da soyayyar kaza suya inji ya sha ruwan pepsi nan dare yi sai tafi kasuwa ya je ta siyayya yana zubawa a jakunkuna mako biyu kaya sun hadu sai a dawo duk wanda yake zuwa airport ko ya san ko ya taba zuwa umara ko aikin hajji ya san wannan to wannan ma babu kyau malamai suka ce babu kyau shine fassarar wa atimmul hajj wal umrata lillah la litijara duk da ba haramta asalin kasuwancin ba amma kai zama shine asalin manufarka wasu kuma suka ce abinda ake nufi da shi guje ma dukkanin haramcin da aikin hajji ya tasa maka kabari na sanya turare hulɗa da mata kwarkwasa musu zagi da duk wani abu da aka haramta da ibn kasir ya gama kawo wannan fasarori sai ce to duk wannan fasarorin in ka hada su gaba ɗaya sai ka tar dukan suna fasara ainihin abin da ake nufi da itmam din wato ana so a samu cikar aikin hajji ya zama yayi quality ina fata mun gane wannan da sai malam ya ci gaba da cewa a faslun ga wata gaba wa ammal udhru salis udhri na uku da za a baiwa masu wannan zance wa huwa mu'aradatu ahadithil fasxi bima yadullu ala khilafiha shine gwara hadisan da suka zo suka ce a canza aikin haji zuwa tamattu'i sai wanda ya kokarin ya gwa masu yace sun ci karo da wasu hadisan da suka zo a akan sabanin haka fa zakaru minha ma rawahu muslim fi sahihi min hadith zuhuri zuhri an urwa an aisha radiyallahu anha qalat sai suka ambaci abin da yabo a cikin sayo muslim daga aisha radiyallahu anha tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada mun fita tare da manzon Allah aikin hajji na alwada faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajj wani na cewa labbaik allahumma umra wani na cewa makkata har aka iso makka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce man ahrama bi umratin wa lam yuhdi wanda ya umarni yayi ihrami da umara amma bai taho da hadaya ba falyahlil to ya warware wa man ahrama bi umratin ahda wanda ku ya taho da niyyar umara tamattu'i amma ya taho da hadaya fala yahilla hatta yanhara Hadiyahu, kar ya cire ihramin sa sai ya yanka hadayarsa ya koma kirani kenan wa man ahalla bi hajjin wanda yayi ihrami da nufin yin kirani bayi da hadaya kuma falyutimma hajjahu to mu kula da wannan gaba ta ƙarshe wa man ahalla bi hajjin falyutimma hajjahu in muka lura ta saba wa duk abin da muka karanta ba domin mun karanta a bayan cewa manzo Allah ya ce wanda ya ihrami da aikin hajji ba shi da hadaya to ya canza zuwa tamattu sai ga wani nassi a cikin sahih muslim wanda ke nuni zuwa ga cewa wanda ya ihrami da aikin hajji kirani kenan koda ba shi da ainihin wato hadaya to ya cika aikin hajji shi ya ci gaba da zaman kiranin shi wannan da muslim yabo al-imam an-nawawi da domin qablihi al-qadi iyad da duka sauran masu sharhi suka ce dalili ne akan abinda hanafiya suka tafi akan shi cewa kada ai faskun kirani dan kawai babu hadaya amma za mu zo mu ji magana akai insha Allah duk malam zai kawo wa zakara baqil hadith ya ambaci hadisin da sauransa ومنها ما رواه مسلم في صحيح أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها هكذا الرواية أينه إمام malik a cikin muwatta daga abul aswadi daga urwa daga aisha take cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ama hajjatul wada faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umra mun fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aikin hajjin ban kwana wasu na da niyyar tamattu'i wasu na da niyyar ainihin kirani wa minna man ahalla bil hajj wasu kuma da niyyar ifradi wa ahalla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bil hajj manzo Allah ya dauki ihrami akan aikin hajji ifradi abin nan kirani amin fa amma man ahalla bi umratin fa halla waɗanda suka tafi da niyyar yin tamattu'i da aka yi umara sai suka warware wa amma man ahalla bi hajjin wanda ko tafi da niyyar yin ainihin ifradi aw jama'al hajj wal umra ko ya tafi da niyyar yin kirani falam yahillu basu warware ba hatta kana yawmun nahar har ranar da aka yi ranar sallah kaga anan babu ishara zuwa ga suna da hadaya ko ba su da ita kamar yadda wancan na farkon yake to waɗannan suka ce to a gwama waɗannan hadisan ai ga hadisai su ma ingantattu da suke nuni zuwa ga aka san abin da kuka ci wa minha daga cikin nasoshin da suka kawo su masu wannan cewa ayi mu'arada ma rawahu ibnu abi shayba abin riwaya ibnu abi shayba in aka itlaqin ibnu abi shayba yana bayuwa ne zuwa ga babban kenan dan ibuna abi shayba su biyu ne akwai usman shine asgaru kenan akwai kuma abubakar shine akbaru sinnan abubakar sunan shi abdullahi ibn muhammad muhammad din shine abu shaiba din kenan abdullahi ibn muhammad bin ibrahim ibn usman al-kufi baba malamin hadisi ne malamin su bukhari mai musannaf da musnad bukhari da muslim da al nasa'i da ibn majah dukkaninsu sun yi riwaya daga gare shi ya rasu hijira da shekara 235 shine anan kenan mai musannaf abubakar ibn abi shiba dan uwan nashi shine usman ibn muhammad eh, ibn ibrahim ibn ibrahim shima usman ibn muhammad ibn ibrahim wancan kuma abdullahi ibn muhammad ibn ibrahim abubakar ibn abi shiba shi wannan kanin nashi shi ma malamin su bukhari ne da muslim da abu dawuda da nasa'i da al-imamu ibn majah tirmidhi ne ko bai ba daga gare shi ba ah, ya rasu bayan shekara hudu da rasuwar yayan nasa Dari biyu kenan da talatin da tara yana daga cikin manyan malaman bukhari wanda bukhari ya yawaita riwaya daga gare su ah, kamar yadda zahabi ya ba da labari a cikin tarihinsa mutum ne mai raha da sakin baki har yake cewa tayu ya tuba wasu abubuwan da yake faɗa sun saba wa addini ba eh, idan ya taba zuwa yana ana zaune sai ya ce wai wai yaushe isa ka dan rawuya zai mutu ne ina gaji daga ganin shi wallahi malami ne fa abokin shi yace aka ce isa kake faɗa kace to ya tare mana wani inda zai mutu mu sai mu zama mu kaɗai muke hulɗa da su malam wani to sai zama kuma tsakaninsu wata shida ne kawai da isa ka rawu rawuya ya rasu da wata shida shi ma sai mutu haka yake cewa sai za ya ce Allah ya sa ya tuba abubuwan da yake faɗa sakin baki ba su dace da malami ba <laughs> Allah ya gafarta mishi to anan a zahiri abubakar ɗin kenan ko abubakar ibnu abi shaiba ya ce haddasana muhammad ibnu bishirin al'abadi an muhammad ibn amr ibn alqama qala haddathani yahya bin Abdulrahman bin hatib an aisha ibn abi shayba a cikin musannaf din shi yace daga malam muhammad dan bishr al-abadi abu abdullahi al-kufi kenan wanda akhraja lahu al-jama'a ya rasu hijira da shekara 203 babban malami ne sikatun ne min al mutumin kasar kufa ne rahimahullah shi kuma yace daga Muhammad dan Amru dan Alqamata dan waqas kenan al jikan alqamatu bin waqas wannan tabi'i daga cikin daliban daliban ah, ainihin wato sayyidina umar mai riwaya hadisin hadisin innamal a'malu binniyat ko to wannan mutumin mutumin garin madina wanda yana da hadisai a cikin ah, kutubul arba da bukhari da muslim ma ila yau yes ya rasu hijira da shekara 144 shi kuma yace daga Yahya ɗan Abdurrahman ɗan haɗibu ɗan Abu Balta akina Yahya ɗan Abdurrahman ɗan Hatib Abi jika ne ga wannan sahabi Hatib bin Abi Abu Muhammad kenan wanda shi kuma ya rasu a hijira da shekara hudu muslim da al'arba'a sun yi waya daga gare shi shi kuma ya ce daga aisha radiyallahu anha ita kuma ta ce kharajna a rasulillahi sallallahu alaihi sallama lil hajji ala salasati Alwa mun fita zuwa aikin hajji tare da manzon Allah nau'o'in aikin hajji guda uku kowa na yin nau'in da ya ga dama fa faminna man ahalla bi umratin wa hajja akwai wanda ya dauki harama umara da hajji shine wato kirani ke wa minna man ahalla bi hajjin mufrad akwai wanda ya dauki harama ta ainihin ifradi wa minna man ahalla bi mufrada akwai wanda dauki kuma haramata ta tamattu'i faman kana ahalla hajjin wa umratin ma'an duk wanda ya tafi da niyyar yin aikin hajji da umara a tare kirani kenan lamya yahilla min shay'in mimma haruma minhu hatta qabla manasik alhajj bai warware komai daga cikin abin da ya haramta gare shi ba sai da ya gama gaba ɗaya ayyukan aikin hajji. wa man ahalla bi hajjin mufradin wanda ya niyyar ifradi shi ma lam yahilla min shay'in mimma haruma minhu bai warware duk wani abu da ya haramta gare shi ba hatta qada manasikal hajj har ya gama shi ma wa man ahalla bi umratin mufradatin wanda ya niyyar umara kuma ta kenan fa tafa bil baiti wa bis safa wal marwati ya zama yayi dawafi a ɗakin Allah yayi sa'ayi halla mimma haruma minhu sai ya ainihin wato warware duk abin da ya haramta gare shi hatta staqbala hajjan har ya fuskanci aikin hajji ranar takwas ga wata to ga wannan kamar da zamu zo mu ji wannan riwayoyi ba sa karo da waɗancan amma za ka ga zahirin su kamar suna karo kamar suna nuna kowa ya taho akan abin da ya taho akan shi ne babu wani canji babu wani ainihin wato fasku amma zamu zo mu ji cewa riwaya ce bil ma'ana ina fata mun gane wannan shi da kanshi ibnu qayyim da zai dau zafi akan riwaya daga baya kuma sai zo ya ainihin huce ce to ya ma gano cewa riwaya ta birma. wa minha ma rawahu muslim fi sahihi min hadith ibn wahab an amr ibn al-harith an muhammad ibn nawfal an anna rajulan min ahli al-iraqi qala lahu hakanan al-imam muslim ya ruwaito daga abla dan wahab daga amr ibn al-harith daga muhammad dan nawfal haka yake anaku eh ku gyara shi wannan kuskure ne daga Muhammad dan Abdurrahman shine a nan wajen kamar da yake a cikin sahih Muslim anna rajulan min ahli al-iraqi qala lahu wani mutum daga cikin mutanen iraqi sai ya ce da shi salli urwata ibn zubair ka tambayan mini malam urwatu dan zubair an rajulin ahalla bil hajj hukuncin mutumin da ya ɗauki harama aikin haji fa idza tafa bil idan yi ɗawafi a ɗakin Allah a yi hillu amla zai warware ko ko ba zai warware ba fa zakar al haditha ya ambaci hadisan a ciki cewa ya samu urwa din ya mai tambaya urwa yace na san irin wannan tambayan wanda yake tambaya zo yi da kanshi mana yace a ce a tambaya kuma ya ce a gaya maka akwai wanda ke ba da fatawa akan haka aka ce wane ne yace ni ma ban san kowaye ba to da suka matsa mishi sai ba su wannan amsa wa a ciki yace قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة من ذن الله ياي أيكن حج عائشة غغونا تابان لاباري أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة cewa abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata bayan isowar shi Makka annahu tawadda yayi alula thumma tafa bil baiti sannan yi dawafi Sun hajja Abu Abubakar. Abu shi ma yi aikin haji thumma kana awwala shay'in bada a bihin tsawafu bilbaiki. Sai zama na abu na farko da ya fara yi shi ma shi ne tsawafi thumma lamta kun umratun haka ya zo a cikin nan ko to akwai maganganu akan wannan za ka gaya maimaitu thumma lam kun umratun thumma lamta kun umratun ah, na farko za ka ga umratun da rafa'a. wanda kamata yayi a bisa ka'idan nahau ya zama summa lam takun umratan a matsayin shi na ainihin khabar na kana ko sai zama ismuha mahzufun summa lam takun hiya umratan amma sai zo da umratun wanda wannan yana bayuwa ne zuwa ga abin da ake ce makana tamma ce anan ba na kisa ba kamar faɗin Allah ne da yace fa in kana zu usratin wa in kana zu usratin me kwan za usratin wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara kaga da da da, da kana za ta aiki ta nan zama wa in kana za usratin ai wa in kana huwa za usratin to waccan kana ita ma ta cikin wannan aya ita ma tamma ce ai wa in wujida zu usratin haka a cikin ainihin kira'a ta abu ja'afar inda yake karanta faɗin Allah in kana mithqala habbatin min khardalin ataina bi to abu ja'far yana karanta wa in kana mithqalu to shi ma sai a fassara cewa kana ce tamma wa in kana mithqala kaga kana tayi aikin take naqisa amma wa in kana mithqalu bisa kira abu ja'far ta zama kana tamma kenan na ɗaya ke na biyu kuma game da wannan jumla da ta maimaitu sun mallamta kun umra to a cikin sahihi muslim ba haka take a'a ya kun yakun ghayruhu haka yi a cikin sahihi muslim thumma ya kun ghayruhu kana ne ta yi aikinta na kana tamma ma'ana sun mallam ya kun gairu sannan kuma ba a yi wani abu abin abinda yayi ba ma'ana bai warware haramarsa ba sun mallamta kun umra ya ya ya ya mana ne da ma'ana shi ibnu qayyim karo manta da kayakin yake littafin nan yana sana'a kan cewa abinda wurin yake nufi sun ya kun yakun sa'an sa'annan kuma ba ta zama umara ba a ce umara wadda za a warware harama irin ta tamattu'i da ka sai kawo mana lafazin umara din maimakon gairu hudu ina fata mun gane wani ko ya zan masu kwafewa ne suka canza shi domin ga kalli a yadda suke rubutun sanada sun malam ya kun gairuhu da sun malam ta kun umratun in ka cire ɗige-ɗigen irinsu ɗaya kuma gani takun da ya kun ɗaya ne gairuhu da umratun su ma yi kama da juna <laughs> don na eh, ihtimalat ne ina fata mun fahimci wannan ta yu wani mai kwafewa ne kawai da ya saka dugo sai ya saka dugo akan ya mai da shi umara amma dai in ka koma nasu sai muslim summa lam yakun ghayruhu ne wallahu a'lam summa umaru mislu zalika sannan shi ma umar ya zo ya irin wannan aikin haji irin na sayyidina rasulullahi da sayyidina abubakar summa hajja usmanu yace sannan usmanu shi ma yayi aikin hajji. ma'ana yana mana ishara akan sanda suke halifanci ne kowannensu su fara'aituhu awwalu shay'in bada'a bi at-tawaf bil bait sai naga shi ma da yazo abinda ya fara shine tawafi thumma lam takun umratu kuma shi ma bai mai da shi umara ya ce tamattu'i ba thumma muawiyatu sannan zamanin halifancin muawiya wa abdullahi ibn umar hakanan naga malam abdullahi dan umar yanayi. yi thumma hajajtu sannan ni urwatu na tafi aikin hajji. ma'a abi az-zubairi wannan badali ne ba ma'a abi zubairi ba ba ba ba alkunya ba ma'a abi tare da mahaifina wane az-zubair ibn al-awwam ina ba ta mun gane wannan tare da babana zubair dan awwam fa kana awwala shay'in bada'a bihi at-tawaf bil bayt sai zama abinda zubair dan awwam mahaifina ya fara shi ma ya dawafi thumma lam takun umra sannan bai mai da shi tamattu'i ba sun mara aitul muhajirina wal ansara ya yaf'aluna zalika sannan kuma haka na naga muhajirai da ansarawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke summa lam takun umra suma ba sa yin tamattu'i summa akhiru man ra'aytu fa'ala zalika ibn umar kai karken wanda naga yana yin irin wannan aikin haji shin abdullahi dan umar sun summa lam yanqudha bi umra baya warware kiranin shi da umra fa hadha ibn umar indaku to ai abdullahi dan umar ɗin yana nan a kasar ku ku je ku tambaye shi afala yasalunahu dan me ba za su tambaye shi ba ga malami suna gani wala ahadun mimman madha ma kanu yabtadi'una bi shay'in yace ban san wani daga cikin mutanen da suka shude sahabbai ba wanda yake fara yin wani abu hina a aqdamahu yayin da kafarsa ta taka kasar makka ba sa fara yin komai awwala min at-tawaf bil bait ba sa fara yin komai sai sun yi dawafi thumma la yahilluna sannan ba sa warware haramarsu wa qad ra'aytu ummi wa khalati naga mahaifiyata asma'u da innata aisha hina taqaddimani su ma in suka zo kasar makka dan aikin haji la ani bi shay'in ba sa farawa da komai awwala min at-tawaf bil bait fiye da dawafi ga dakin Allah ta tufani bihi thumma la tahillani sai su dawafi ga ɗakin Allah sa'annan ba sa warwarewa fa hadi ibnu ke cewa kaji waɗannan hadisan majmu'u ma aradu bihi ahadith fasaha, su sune hadisan da aka karasu da hadisan da suke nuna warware harama daga kirani da ifradi zuwa tamattu'i waɗanda muka ji a baya a kawo waɗannan daga cikin sayin muslim ga sanar har guda uku aka gwara su da waɗancan aka ce to ai ma abin akwai saɓani akwai rikici akwai kaza akwai kaza to ga shi ibn qayyim ya tumbuko wannan mas'ala shi kuma lokaci ya kure dole za mu saurara anan ce wala mu'aradata fiha bihamdillahi wa manni amma babu wani karo a cikin su zai warware mana wajihin rashin samun karan to ga shi za mu kwana anan sai Allah ya kai mu karatu na gobe kenan insha Allah ina cewa wannan kuma ina ƙara ba ƴan uwa haƙuri saboda an ce karatun wai bayanai sun yawa ibul qayyim ya cika bayani eh ya cika bayani to wannan ma kenan eh, ni daban da abin faɗe kawai sai dai na karanta na shi kenan inda wani malami ne na kwarai zai karanta da karatun nan a ce wanda shi kuma yana da nashi bayanan to ya kenan kuma haka al'amarin sai ya fi haka ban takeici kenan Allah shi kyauta za mu saurara anan Allah ya sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah